يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan yau muna ranar 28 daren da tara shekara ta 2436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wacce ta daidai da sha shida ko sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan a cikin suratul araf inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta tara. yau kuma za mu ɗauki ayat saba'in, ita ce za ta zama cikon gama tafsirinmu a yau daga wato anin farkon mu zuwa yau mun samu wato izu guda kenan don haka kamar da muka saba kafin yin bayani a abin da za mu bayani a kai mukan saurari karatun malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين معنى وانا آية أتقيتي Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين يمسكون بالكتاب waɗanda suka rukunkuma littafin attaura suka wato ainihin danƙe shi kyakkyawar ruku ta salon wato ainihin yin iliminsa da fahimtar abin da ya ƙunsa tare da yin aiki da abin da suka yi iliminsa na wannan littafi Allah yake cewa waɗanda suke haka wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah suka ba da kulawa da kiyayewa game da ita suna yin ta a lokacinta daidai da yadda aka buƙaci su yi ta da rukunanta da dukkan abubuwan da sai da su sannan za ta tabbata ta inganta Allah yake cewa inna la nudhi'u ajral muslihin haƙiƙa mu in ji Allah ina mai sanya abin ta salon wato jam'i don girmamawa ga gare shi Allah yake cewa ina la zai o ajiyar muslihin haƙiƙa mu ba ma tozarta ba ma yin buris ko watsi da ladan waɗanda suke nagari waɗanda suke sun kyautata ayyuka sun wato ainihin tsare kansu daga aikin ashi sun zama nagartattu kuma sun yi ƙoƙarin wasu su ma su zama nagartattu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce na yumassikuna bil bilkitabi wa aqamus sala malam muhammadu tahir dan ashur Allah ji kansa da rahama yake cewa wannan aya tana iya ɗaukan ma'anar waɗanda suke riko da littafin Allah ana nufin musulmi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan batun cewar waɗanda suka yi riko da attaura waɗanda aka aiko annabi Musa zuwa gare su to haka abin yake wanda suka yi riko da littafin Allah alƙur'ani suka tsaye da sallah Allah subhanahu wata'ala ba zai tozarta ladan irin waɗannan bayi nagartattu ba malai cewa sai zamanto cewa yabo ne Allah subhanahu wata'ala yawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewar su ne bayi rabautattu a lahira albishir ne Allah subhanahu wata'ala yake musu cewar su ba su mai da littafin su wani abin yin watsi da shi da ƙin kulawa da shi ba kamar yadda yahudawa suka mai da littafinsu su ba su wato littafin littafinsu ba ko suka karɓar abin da yake amfanin duniya da bai ta karya karya ba su ki faɗar gaskiyar da ke cikin littafin da aka saukar musu kamar yadda yahudawa suka yi ba sai zamanto cewar da allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitab musulmin da suka yi riko da littafin Allah alkur'ani wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah inna la nudhi'u ajra muslihin mu ba ma wato tozar taladan waɗanda suke nagari a irin wannan salo sun yi riko da littafi suna bibiyar abin da ya kunsa suna aiki da shi bayan haka kuma da Allah yake cewa wa aqamu salah kuma suka tsaye da sallah malam muhammad bin ali shaukani allah ji kansa da rahama yake cewa allah subhanahu wata'ala ya keɓi sallah da yin gundarin bayani a kanta a keɓe tare da cewar ta shiga ƙarƙashin ibadun da waɗanda suke ruko da littafi suke yi domin da aka ce wallazina yumassikuna bil kitab haƙiƙa waɗanda suka yi riko da littafi in dai sun yi rikon da shi to za su ga a cikinsa an umarce su da yin sallah an umarce su da yin azumi an umarce su da yin zakka an umarce su da sauran abubuwan da aka umarce su a cikin wato wannan littafi to aiko za su tarar da bayanin sallah tana cikin ibadun da masu riko da littafi suke amma ba a wadatu da cewar wallazina yumassikuna kitab. sallah ta shiga ciki a bari ba a sai aka waro ta daga cikin ibadun da suke na riko da littafi aka ce kuma suka tsaye da sallah saboda mahimmancinta saboda kasancewar ita ce wato sama koli a dukkan ibadu da bayi suke yi bayan wato anin imani da Allah ita ce mafi girman ibadu da bayi suke fuskanta ubangiji subhanahu wata'ala da su to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya keɓe ta da ambato bayan ya ambaci cewar riko da littafi wanda cikin riko da littafi akwai maganar aiki da ibadar sallah da ke cikin littafi sannan bayan haka da Allah subhanahu wata'ala yake cewa illa inna la o ajral muslihin malam abubakar jabir jazairi Allah ya ji kansa da rahama shi ma yake cewa abin nufi a wannan gaba da Allah ya ce ya tozarta ladan bayan da suke nagartattu abin nufi su waɗannan bayi Allah yana gaya mana nagartattu ne in dai har sun yi riko da littafi sun kuma tsaye da sallah hakika Allah kuma zai saka musu akan wannan nagartattasu ta kawunansu domin wanda ya tsaye da riko da littafin Allah ya fahimce shi aiki da shi a kan kansa ya zama nagartacce kuma waɗanda suke masu wato anin samar da nagarta ga wasunsu wanda yake ƙoƙarin riko da littafi ƙoƙari ke ga waninsa ma ya yi riko da shi ƙoƙari yake abinda da yake kai ya ga ya isa zuwa ga waninsa to za su zamanto cewar su nagartattu ne a kawuransu masu kuma ƙoƙarin wasu su zama nagartattu ne to allah subhanahu Ta'ala. sakamakon haka zai saka musu lada mafi girma bayan ya ba su lada mafi girma zai ba su lada mafi cika fiye da wato anin sauran bayi domin Allah subhanahu wata'ala baya tozarta ladan bayan da suke nagartattu akan kansu masu kokarin kuma wasu masu zama nagartattu bayan haka abinda wannan aya ta kunsa ta yi bayani a kansa akwai wasu ayoyin da su ma suke nuni ga irin abin da wannan aya ta ambata wanda suke da fito da bayaninta fili Allah subhanahu wata'ala cikin suratul isra aya ta tara yana cewa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa haƙiƙa wannan littafi alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga mafi daidaituwar hanya mafi daidaiton al'amura duk abin da ka sani tsaka-tsakinsa daidaitattansa to alƙur'ani na kai bawa ga yinsa kenan wanda duk iriko da littafin allah alkur'ani to zai samu kansa a kan turba mafificiya madaidaiciya wannan zai sa ya zama nagartacce masu yumassikuna bilkita wa aqamu salah inna zai nudhi'u ajiyar muslihin kaga rukunsu da littafi isa Allah ya ce su nagartattu ne ba zai tozarta ladansu ba to haka kai ma alkur'an nan da Allah ya ce yana shiryarwa zuwa ga mafi daidaituwar daidaiton al'amura to kai ma in kai ruko da shi za ka samu kanka a kan daidaitattun al'amura a aƙida ne ɓangaren ƙudiri a ibada ne ɓangaren ayyuka da ake wa Allah na bauta a mu'amala ne hulɗa da abin da za ka yi hulɗa da shi daga cikin bayan Allah da kuma alaƙa da mahalicci halayya ce duk abin da ka sani to za ka tarar da wato ainihin alƙur'ani ina shiryarwa zuwa ga mafi daidai to kai ma in kai riko da shi za ka zama nagartacce kamar yadda wannan aya take gaya mana masu riko da littafin taura sun samu nagarta saboda rikonsu da littafin da kuma tsaye da sallah da suke bayan haka cikin suratul ankabut Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a wannan aya ta 45 cikin suratul ankabut Allah yake cewa da manzo sallallahu alaihi sallam, ka tsaye da sallah ka jajirce wajen ganin kayi ta a lokacin da aka ce ka yi ta kamar yadda aka bukata da sharaɗanta da rukunanta ka fuskanci da aka bukaci ka fuskanta lokacin yinta dukkan dai wani abu da sai da su sallar za ta yi ka samar da su domin sallar ta zama miyar sallah irin yadda Allah ya bukata in kai haka Allah yake cewa inna salata tanha anil fasha haƙiƙa sallah tana hana mai yinta daga aikata ayyukan asha wal munkar da kuma abubuwan ƙi ayyuka ne ko maganganu da suke wato miyagu ababen amma ababen ƙi to inda ka tsayi da yin sallah yadda Allah ya bukata daidai da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to za ka samu kanka ka yi watsi da dukkan wani abu wanda yake na banza mara kyau za ka samu kanka a cikin halin nagarta zuciyarka za ta zama ta gari sassan jikinka gabanka za su zama suna aikata abin da ya dace ya kamata harshenka kuma ba zai furta wani abu sai abin da ya cancanta ya dace to wannan zai sa ka zama wato ainihin ka samu kubuta daga miyagun ayyuka da maganganun banza Allah yake cewa wala zikrullahi akbar tabbas haƙiƙa ambatan Allah shine mafi girman kowane abu wanda sallah ta kunshe shi tun gurin fara ta zakai kabbara Allahu akbar kuma ba wata kuyawa ko daga da za ka yi sai ka ce allahu akbar banda kuma abubuwan da suke cikin abin da ya shafi karatun alkur'ani tasbihai da ake a ruku da sujada zaman tahiya da ake da sauran abubuwan da suka kama da haka Allah yake cewa wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah na sanar da dukkan abin da kuke aikatawa to da muka kalli wannan aya ta ma tana ga mana cewa da aka ce walladina yumassikuna bil kitabi aka ce wa aqamu salat kuma suka tsaye da sallah inna la nudhi'u ajra muslihin haƙiƙa mu ba ma tozarta ladan waɗanda suke nagartattu sai nuna cewar ashe tsayuwarsu da sallah da kuma riƙonsu da littafin Allah ya sa sun zama nagartattu haka ma na ake gaya mana wanda ya riƙo da littafin Allah alƙur'ani da ke shirwa zuwa ga mafi daidaiton al'amura kuma ya tsayu da yin sallah zai samu kansa ba shi ba miyagun ayyuka kuma ganganin banza face wato sai katar da shi nagartaccen ba cikin nagartar saboda haka wannan ayoyi da ita wannan aya da muke tsaka magana muke tsaka da bayani a kanta suna sanar da mu cewa bawan da ke so ya zama nagartacce ya riko da littafin Allah ya fahimce shi ya aiki da shi bawan da yake so ya zama nagari ya dimanci sallah ya mai da hankali a kanta kada ya sake ko kuma wasa da ita to da yadda Allah zai samu nagarta duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala zai cika masa ladansa kuma wannan tsari shine tsarin da ya kamata kowane uba ya dauka akan iyalinsa ƴaƴansa waɗanda yake tsaye akan al'amuransu mutum yana so ya dace da nagartar ƴaƴa to sai ya tsayu da karatunsu na alkur'ani su zama masu riko da littafin Allah sai ya tsayu da tsayuwarsu akan al'amarin sallah to zai ga daidai da yaddar Allah duk bawan da ya yadda zai tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya bukata to kuma ubangiji zai daidaita masa al'amuransa zakatan bayi a hannun Allah suke idan zuciyarka ta damu da alƙur'ani to za ta yi haske ubangiji zai wato an sanya albarka a cikinta idan wato gaban ka za su sunkuya su ɗaga su zauna su rankwafa saboda Allah to Allah subhanahu wata'ala ba zai bar wannan gabbai su cuta ba sau da haka mai san ya'yansa su nagarta ya samu masfata daga wato sangar cewa da kuma wato abin da ya shafi kangara da suke ciki to ya tsayu da wato al'amarin sallar da alƙur'anin su da izinin Allah zai ga daidai to wannan aya shine abin take ko da mu shine malamai suke cewa ga abubuwan da suke rayayyen abubuwan da wannan aya ta zo mana da shi da bayani wannan aya na sanar da mu cewa na farko daga cikin yahudawa akwai jama'ar da suka yi riko da littafin attaura suka fahimce shi kyakkyawar fahimta ta ɓangaren abin da ya shafi ƙudurce-ƙudurce da ya zo da su da hukunce-hukunce da ya zo da bayaninsu kuma wannan al'umma masu tsayuwa ne da aiki da littafin attaura da suka koya suka fahimta ba su canza shi ba ba su birkita shi ba ba su wato anin karɓi wani abu domin amfaninsu na duniya su ki faɗar abin da ke cikin wannan littafi ba to waɗannan su ne nagartattun bayi cikin wato banu isra'il bayan haka abu na biyu wannan aya ta ne mana bayani akan cewar tushen nagarta asalin samun nagarta ka riko da littafin Allah ka riƙon kuma bautar Allah wannan shine tushen da ke sa bawa i zama nagari littafin nan attaura ce a lokacin saukar da attaura injila ce a lokacin da aka saukar da injila a alkur'ani ya a lokacin da alkur'ani ike ci zama ne lokacin wato ainihin shari'arsa to haka al'amuran su duka dai kowanne littafin Allah ne saƙo ne na musamman daga ubangiji ne da za a bauta masa to da duk wanda ya zo a wani lokaci daga cikin lokutan annabawan da suka gabata ko ya zo a wannan lokaci da muke ciki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda muddin ya riko da littafin da Allah ya saukar ga manzan da aka turo na wannan lokaci to ba zai taɓe ba zai zama cikin nagartattun bai sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala da kansa ya lamuncewa bayan da suka yi riko da littafinsa suka tsayo da tsaye da sallah to shi kuma ya tabbatar da cewar ladansu na nan yana jiransu ba zai wato ainihin tamfarin da ladansu ba ba zai wato anin watsi da al'amarin kulawa da cikakken lada da zai ba su ba wani shi abin da wannan aya take da mu kuma shi ne karatunmu na bana a wannan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar 15 ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam kamar yadda muka saba a kowace shekara bayan kammala tafsiri muna ambata haƙoƙin wannan littafi na allah subhanahu wata'ala don hakan ya zama mana wato ainihin ƙaimi na matsayi da waɗannan haƙoƙi na shi wannan littafi alƙur'ani allah subhanahu wata'ala cikin littafinsa mai tsarki yana cewa da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma kowanne ɗaya daga cikin al'ummarsa wa qur'ana tartila ka kyautata karatun alqur'ani matakar kyautatawa haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin littafin Allah alqur'ani akan kowanne ɗaya daga cikin al'ummar musulmi yayi ƙoƙarin ganin ya koyi yadda ake karanta baƙin alqur'ani ya zama gogagge kwararre gwani na gwana ya wajen karanta bakin alkur'ani wannan zai sa ya zama ya zama gogagge kwararren da wato ainihin mala'iku suke masa rakiya duk inda yake sakamakon gogewarsa da kwarewarsa wajen karanta littafin allah alkur'ani haka na manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da muryoyinku fa sautal hasana yazidu alqur'ana husna haƙiƙa kyakkyawan murya daddada tana ƙara wa littafin Allah alƙur'ani kyau saboda haka ana so bawa ikyautata wato ainihin karatunsa na littafin Allah alƙur'ani kada ka zama kana karanta alƙur'ani kamar tattabaru na kuka saboda kai kana so wato ainihin kai maza ka kai inda kake so ka kai kana so sai kai izu goma kan nan kan wani ɗan mintuna ko 'yan wasu lokuta kaɗan ka ga mutum na kana ƙur'ani ke karanta sai ka ɗauka wato tattabaru na suke hayaniya to wannan ba daidai ba ne abinda ake so ka karanta alƙur'ani ta salon da za ka kyautata karatunsa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi da ya kyautata karatunsa ya kuma koyar da yadda za a kyautata karatunsa saboda haka umarni daga Allah umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin littafin Allah a kan kowane musulmi ya tsayu ya ga iya karanta baƙin alkur'ani haƙƙi na biyu bayan ka iya karanta baƙinsa ka tsayu ka ƙoƙari ka dage wajen ganin kana fahimtar ma'anonin abin da baƙaƙensa suka ƙunsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa da manzo da kuma al'ummarsa gaba kiɗa kitabun anzalnahu ilaika مبارك liyadabbaru ayati وليتذكر yatadhakkara ulul albab wannan littafi na alqur'ani littafi ne da muka saukar maka da shi mai cike da albarka mun saukar da shi inji Allah liyadabbaru ayati dan al'umma ka su kai su kawo wajen fahimtar ma'anar ayoyinsa ka kai ka kawo ka ji fassararsa ka kuma ji ka sake yin nazari ka yi tunani wajen abin da ya kunsa don gano abin da ya kunsa Allah ce wal zakara ulul albab kuma don waɗanda suke da hankali su wa'azantu su gargaɗu da abin da ƙur'ani ya kunsa saboda haka bayan ka iya karanta bakin alƙur'ani haƙƙi na gaba da alƙur'ani yake da shi a kanka ka tsayi wajen ganin ka san ma'anar abin da ya kunsa saboda haka ba sai a wannan wata na ramadan ba a duk watannin da Allah subhanahu wata'ala isamar a kowace rana daga cikin ranaku ka yi ƙoƙarin ganin kana samun wani abu za ka yi guzuri da shi na fahimtar littafin Allah alƙur'ani in ba ka koya a kullum ba to kakka kasa koya a duk sati kamar yadda a wannan masallaci malamin malal qasim Allah ya kare shi da lafiya yawaita shekarunsa yana wannan kokarin din ranar talata zai zo ya ɗauki aya ɗaya ko biyu ya fayyace mana bayanin abin da ta ƙunsa don a san inda ya sa gaba a yi aiki da shi to wannan haƙƙi ne da alkur'ani yake da shi akan kan konansa bayan ka iya karanta bakinsa ka yi ƙoƙarin sanin ma'anar abin da ya kunsa rashin tsayawa da wannan haƙƙi na rashin sanin ma'anar alkur'ani shi ya jefa da dama daga cikin al'ummar da ake ciki yanzu cikin hadari game da alkur'ani da kuwa alkur'anin da yake waraka sai a waye gari ya zama dalilin azabtar da bawa da kuma kama shi da Allah zai domin da wanda yake rubuta alkur'ani da jini ko in ya karanta ya jefa takardar ta baya ko kuma mai kuma ya karanta shi yadda Allah ya saukar da shi sai da karanto shi da baya da baya in an ce ya wal ƙura'an al hakim ya fara daga hakim sannan ƙur'an. sannan yasin harka cewa yasin mai da baya da baya babu wata mai da baya da baya Allah bai saukar da yasin mai da baya da baya to haka za ka yi ta jin irin waɗannan abubuwa rashin sanin abin da ƙur'ani ya ƙunsa shi yake kawo irin wani ya zama kasan san ƙur'ani iya baki ka sa abin da ya ƙunsa ba sai amfani da ƙur'anin a ya kwakyar da za a yi ko ka ga mutum ya ɗauki allo ina karanta ina rubuta Allahu samad wannan hakuran na Allahu sai ya shi gwangwarame mai sai ɗebi sunaye kwamutsa a ciki as-samad wannan sadun din na samad da mimun din yi su gunduma gunduma ya rika ɗiban sunayen mutane Aisha da Muhammadu ina kwafulawa a ciki wai za a yi magani za a yi rubutu na a samu wato yanin ko soyayya ko wani abin da ya kama da haka karama karama wanda ba su da asali wanda Allah bai saukar da alkur'ani don a yi haka da shi to ire-iren waɗannan abubuwan duk rashin sanin abin da ƙur'ani ya ƙunsa ne yake sa haka bayan haka daga cikin haƙoƙin da wannan littafi yake da shi alkur'ani a kanmu bayan ka san baƙinsa ka fahimci ma'anar abin da ya ƙunsa to yana da haƙƙin kuma kai aiki da shi gashi muna ji والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين riko da littafin nan abin da ake nufi da shi ka san shi kana aiki da shi shine riko da shi Allah ce ya yi haya khudhul kitaba bai quwwa duk littafin da aka saukar haka Allah ya ce a rike shi a rike shi da karfin gaske karfin ko shine ka fahimci abin da ya kunsa kai aiki da shi bayan ka iya karanta bakinsa in ya zamanto za ka karanta shi za ka fahimci ma'anarsa amma ba za ka yi aiki da abin da ya kunsa ba ya zama aikin banza wannan abin da kai ba zai baka damar wato anin a ce ka san alkur'ani kana ba da sa ba saboda babban abin da yake shine wato zakkarsa na ka san bakinsa ka san ma'anarsa ka aiwatar da abin da yake cewa aiwatar ka bar abin da yake cewa a bari shi ke nuna ka rike shi ka fahimce shi kana aiki da shi to wannan haƙƙi ne da alƙur'ani yake da shi akan kowane musulmi bayan ya iya karanta baƙinsa ya san ma'anarsa kuma ya aiki da abin da ma'anar alkur'ani take hukuntawa wannan yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kasance suna koyan aya goma goma wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sukan ce idan muka je sai mun koyi karatun bakinta mun san ma'anarta mun yi aiki da ita sai mu koma mu ci zan Allah a ƙara mana wata aya goma yau da a ce haka ake koyon alƙur'ani da ba zo ana cewa wanda ya iya alƙur'ani dan ta tsina ba shi ya fi kowa ƙarfin hadda in wauka cire sai ya ce da wau a nan gurin in ɓangaren wasali ka canza wasali sai ya ce ba haka abin yake ba amma kuma ya ɗauki wasu aƙidu da ba su alƙur'ani ya zo da su wanda ya sa agogo Allah ta ne wanda ya sa tabarau Allah ta ne mai ɗan maɓalli a jiki rigarsa Allah ta ne haka aka yi su Allah ta tsine haka waye gari ana ‘yan ta tsine kula ka za gan shi da riga kirji a waje kamar babi saboda wanda yake sa ya ce ba za a sa maɓalli ba za ga hannunsa ba agogo babu tabarau saboda marwa da yake bi ya tsine wannan yasa kuma aka zo aka samu kai a halin da aka samu kai na maganar boko haram inda an fahimci alkur'ani inda ya sa gaba an san yadda manzo sallallahu alaihi wasallama iya gwagwarmaya ya karar da rayuwarsa shekara ɗaya guda goma sha uku da gumaka a cikin ka'aba amma yana ci gaba da kira zuwa ga Allah ya basu ya tafi madina ije sai da ya shekara wajen tara a can saura bai fi shekara ɗaya ba duniya ba ya iya zuwa aka fitar da waɗannan gumaka da ke cikin ka'aba wannan yana nuna cewar duk sanda kake kan hanya ta manzanni to sai ka bi ta salo na hikima sai ka bi sannu a hankali idan manzan da Allah ya ko da baka kai shi iya kira zuwa ga Allah ba baka kai shi fahimta alkur'ani ba baka kai shi sanin dabarar zance ba amma ya yi haƙurin ganin abubuwan da ba daidai ba ana ci gaba da horon al'umma ana renansu ana wayar da su suna karɓar abin da aka zo da shi na saƙo izamanto kowanne an ci zuciyarsa an mamaye shi da wannan abin yadda in an zo gyara za a iya yin gyaran cikin sauƙi to in ba irin wannan fahimta ka koma kanta ba za ka yi ta dawowa da baya da baya za a zo an ci ƙarfin abubuwa lokaci guda ka wato ainihin zama sanadiyar dawowa baya a zo abin da ake iya yi da an gagara yinsa to da ka fahimta alkur'ani da fahimtar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam goye da alkur'ani su ne zai sa ka fahimci inda alkur'ani ya sa gaba ka fahimci salo salon da alkur'ani yake koro ba a fita yaƙi sai an san dabarun yaƙi ba a tunkarar yaƙi sai ana da zaratan da za su iya yin yaƙi ba a tafiya yaƙi sai an dugu guzarin da za a tunkari yaƙi da abubuwa waɗannan gasu nan birjik da alƙur'ani da hadisai suka yi bayani to ba za ka zo ka ce za ka tafi yaƙi ko za ka tafi karawa ba da wanda bai iya riƙe bindiga ba a yanzu da ake ciki wanda bai iya wato haɗa bomba bai iya wato ainihin harba gornet ba da abubuwan da suka kama da haka kawai tsaba kishi tsabar wato anin wani tunani da wato karsashi na daban ka ce da wannan za ka yi amfani ka tunkaru wani kana so ka kawo da shi kana ce maɗagutu ko abin da ya kama da haka so haka irin waɗannan abubuwan duk rashin tsayawa da haƙoƙin alƙur'ani ne haifar mana da su amma in an tsaye da haƙoƙin alƙur'ani za a kai ga gacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kai cikin sauƙi kuma kada ka ce sai abin ya faru a hannunka domin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi abin da yayi sauran wasu guraren da aka bude ba shi ya bude su ba sa ne suka bude guraren da musulunci ah, lokacin manzo akwai musulunci a Najeriya ne wai san wata Najeriya ma amma gashi yanzu a ciki shekarar musulunci a nan nawa ko da babu shi tsambar bara yake bautawa da tsaface-tsaface to da amma sai ga shi musulunci ya zo saboda haka irin waɗanda aka rena suka samu horon da manzo ya bayar su suka kai shi inda ya kai suka isar da shi inda bai isa ba to kai ma idan kai abin da kai na samar da yanayi mai kyau aka samu ci gaba ta ɓangaren addini fiye da yadda da ake ciki to kakka damu da cewar baka ga daula ta kafu ba ana yanke hannu ana kashe wanda ya kashe ana wato ainihin gurara ga mai zina ko jefa wanda ya zina yana da aure da abubuwan da suka kama da waɗannan ba ka ce ai sai ka gani gani idanka shi ke nuna cewar eh lalle aikin da kuka yayi a'a ba haka Allah ya tsara abubuwansa da yiwuwar kai ka zama matattakalar an fara cin nasara wayewa ta shigo cikin al'umma karatu ya yawaita fahimta tana karuwa ana rage barna ana kuma samar da nagarta sai a waye gari nagartan nan ta mamaye gari in ka zo kace barnar za ka yi ma ba wanda zai taya ka to za ka sai ka ga wato kankace mai wannan daula ta musulunci ta ku irin yadda ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ka to sai duk abin da ake so a aiwatar a aiwatar amma in dai da ci da zuci za ka yi to ci da zucinka ba zai sa ka cimma abin da kake so sai ma a waye gari irin ka da kake da karsashi da haddata alqur'ani daga bango zuwa bango amma saboda baka fahimci ma'anarsa ba sai ma a karar da irin sai yan magaru wanda aka san dama ibada bata dame shi ba ma mai kula shi to kaga baya aka ci ba gaba aka ci ba to haka irin waɗannan abubuwan sai mun tsayu da yin su sannan zamu ga daidai daga cikin haƙoƙin alqur'ani bayan ka san ma'anar ka ka iya karanta bakinsa ka fahimci ma'anar abin da bakakensa suka kunsa kana yin aiki da shi to akwai ragowa haƙi a kanka na wannan alkhairin da ka samu ka ɗaga shi ka ciyar da shi gaba wani ma ya samu wannan dai na daga cikin haƙƙin alkur'ani da haka sahabbai annabi yake cewa da su ballighu anni walau aya ku isar da abin da kuka ji da gare ni zuwa waninku ko da aya ɗaya ce ka ke yi na sikin in ka koyi wannan ayar ka iya karanta bakinta ka fahimci ma'anarta kake yin aiki da ita a gidanku ‘ya'yanka a ka ɗora su akan wannan tsarin matarka ka tafi da ita akan wannan tsarin wanda duk zama ya haɗa ka da shi ke so ya hulɗa da kai to ya fahimci wannan abin da kake kai ka ɗora shi sai zamanto ka sauke haƙoƙin alƙur'ani in kai wannan ba za ka zama cikin waɗanda Allah yake cewa wa ƙalar rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo ce ya ubangiji waɗannan al'umma ta fa sun faɗauki dauki nan abin ƙauracewa to wanda bai damu da karatun alqur'ani ba ya ƙaurace masa wanda bai damu da fahimci abin da qur'ani ya kunsa ba ya ƙaurace masa wanda bai damu da ya aiki da abin da alqur'ani izo da shi ba ya ƙaurace masa wanda bai dami ya dauki alkur'ani ya kai inda bai isa ba ya kaurace masa da haka kowanne kai daga ciki kauracewa ce amma in ka tsaye da kowanne to ka tabbata salin ba baka cikin masu kauracewa alkur'ani in kuma ya zamanto wani karke da wani a cikin waɗannan haƙoƙin to kana da nau'i na kauracewa alkur'ani ko da ba duka kai ba su da ka wannan haƙƙi ne akan kowane musulmi ya tsaye da shi ya kiyaye don ya zamanto cewar ya yi abin da ya kamata da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin da aka karɓo daga sahabinsa tamim bin aus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce addinin nasiha ƙulna liman qala lillah wali li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim manzo yake cewa wannan Alƙur'ani da kuke gani wannan addini kai na musulunci da kuke ji da gani ya ginu ne tushensa akan yin nasiha me nasiha isar da abu na gari zuwa ga inda bai isa ba da daƙile abin da yake na banza watsatse a inda wato ainihin ike faruwa in kai haka shine nasiha to ce addinin nan addini ne da gino kan nasiha ta ce duk abin da za ka yi ka Allah da shi aka ce gawa za a yi nasihar ice ga Allah nasiha ka ga Allah haƙoƙinsa da suke kanka na bautarsa na ɗayan tashi da bauta na tsarkake shi na siffata da abubuwan da ya cancance shi duk wani daga cikin haƙƙin Allah a kanka shi ne nasiha ka ga Allah ka sauke haƙoƙinsa ga manzansa ka yi imani da abin da ya zo da shi ka bar abin da ya hana ka aikata abin da ya ce a yi wannan shi ne nasiha ka ga manzo nasiha ka kuma ga wato ainihin littafin Allah shine abubuwan da muka faɗa haƙoƙinsa ka tsaye da su nasihar ka ga jagora shugaba ka agaje shi da yaman nasiha ka ankarar da shi a abin da bai ankara ba ka taimaka masa abin da yake buƙatar taimakonka sannan gaba gari duk wanda ka ga ya tunkari abin da yake ɓata ne ka yi ƙoƙarin jawo shi da kai ya bar wannan bata zuwa ga shirya duk wanda kaga ya tunkara hanyar shirya taimaka masa a gaza masa akan wannan hanya da yake kai ta shirya to shi ne abin da ya shafi haƙoƙi da suke kan wato ana al'ummar musulmi game da abin da ya shafi littafin Allah muke faɗa a kowace shekara an kammala tafsiri dan ya zama tunatarwa da kuma tsewa da kai hanzari da hujja na abin da ya kamace mu mi wannan zai sa sai ka tarar daga wannan shekarar zuwa wata kai da kanka kana tsinkayar da hankaltar da fahimtar gaban da kaci fiye da yadda kake da kai ka san a da shekarar ta wuce ba ka da waɗannan ayoyin da aka yi tafsirinsu ka fahimce su to yanzu bari kai ƙoƙari kafin nan kan wata shekarar abinda da suka kunsa ka tsayo a kai ga iya karanta bakinsu ga fahimta abin da suka kunsa ga aiki da haka kuma da zarar dama ta ka gaya wani ta taso gaya masa an karar da shi to wani sai zama alkhairin da ka samu ta dalilan ka wasu ma suna samu to muka wannan da izinin Allah za mu haɗu da mahalicinmu haɗuwar da za ta yi mana daɗi Allah ya sa haka abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuɓen harshe Allah iya fiye eh. na na sa alƙur'ani a gaba ka karance gundarin bakinsa a rana guda ya saba wa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya tafi ba al'umma domin ya ce da sahabinsa abdullahi dan amr dan as kada ka biye alƙur'ani a ƙasa da kwana uku in kai haka ba za ka fahimce shi shi kuma baya faɗar wata magana sai wahayi sauraka duk wasu za a ganganu za a faɗa na wasu ruwayi wanda ba su inganta ba su tabbata ba kai ko sun tabbata da dai ba manzo ne aka ce ya yi wannan saukar a kwana ɗaya ko biyu ba to jingine ta ka kama abin da manzo ya faɗa wa khair alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shiriyar annabi muhammad ita ce mafi ficiyar shiriya karanta shi sannan a hankali ba gudu ba garaje ba gaggawa ba ci da zuci fahimci abin da yake kunsa kai karatun ma cikin nutsuwa da tajwidinsa da daɗinsa kai kanka san da kake kafa jin nishaɗi akan kana yi kamar ruwa yana sauka sau da haka to in kana so ka fahimce shi kuma ka ji daɗinsa kuma ba a samu ƙosawa ba da takurawa gangar jikinka don ita kanta ƙwaƙwalwa tana buƙatar huta zuciyarka da take aiki take buga tana buƙatar hutu ke sa a manzo yake cewa da Abdullahi dan Amr din inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li jarika wa li zawjika wa li ghayr haka wa ati kulli dhi haqqin haqqan ci duk waɗannan suna da haƙƙi a kanka ubangiji na da haƙƙi a kanka na abubuwan da yake buƙatar ka yi kai kanka kana da buƙata a kan kanka kakka gajiyar da kanka yadda zai zamanto ka sa kanka cikin tsaka mai wuya wannan haƙƙin ka kula da shi sannan iyalin iyaye makoci bako mai ziyara duk waɗanda suna da haƙoƙi a basu kada ka ce don kai a ƙur'ani ka sa a gaba matarka ta ka samun haƙƙin ta da iyayenka su rasa haƙƙin a magana ka ce ƙur'ani kake so ka sauki a akwai wannan damar da aka baka kai kuma waɗancan ma ka ba su nasu haƙoƙi shine addinin saboda haka waɗannan abubuwan in aka tsayu da yin yadda annabi ya kuwa to shine cin da su amma ce ka biya qur'ani daga bango zuwa bango a rana guda manzo ya hana ka shi kwana uku shine mafi karancin abin da aka ci za amma mafi yawanci kaga dama sati sati biyu a wata amma dai zaman to kana da abin da ka tsara kake karanta Allah ya samu dace na'am 一哎。 kai duk wanda yake da wata aƙida da ta saba da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana mu'amalantarsa da hujja idan yana da fahimtar da za a iya mu'amalantarsa da hujja idan wanda yake jin yana karanta wani abu ko yana da wani abu da ya rike ya kudirce kuma yake yi a aikace kuma zai yi ya iya faɗa a faɗa ya fahimce ka ka fahimce shi to in ka fahimci zama da shi ka gaya mar abin da yake na gaskiya ka sa masa shakku akan abin da yake kai don ya bashi to wannan babu laifi daidai ne wajadil humbillati hiya ahsan Allah ya ba da damar irin wannan amma in ya zamanto cewar ka da shi ba za ta sa ka ciyo shi ba sai dai ma kai in baka kai shi kwarin karaɗewa da leƙe-leƙe ba da dabarun zance ba zai iya bar ka to rashin yin wannan shi ne yafi ka mu'amalance shi na lakum dinakum waliyadi kai kayan ka ya nasa yadda ba za ka bi shi ba ba zai bi ka ba to kowa ya nasa amma in kana da ido kana da kwarin da za ka ja da shi ko kuma kana damar za ka iya fahimta sai fahimce ka to ka gaya masa abin da za ka gaya masa rashin daidan abin da ya rike da kuma rashin dacewarsa da kuma inda illar abin take har ya fahimci illar idawo kan daidai har kullum abin da ake so da mutum a kowace gaba a kowane sashi a kowane bangare na rayuwa ka tsaya ka fahimci mai Allah ya ce a koya a wannan abin ka iya shi zai sa duk wanda ya zo maka ta wannan kafar sai ka iya mu'amalantarsa kuma ka sai da za ka tankare shi ko za ka zauna da shi amma in ba haka kai ba a ce mutum yana so ya kasuwanci bai san ya kasuwanci yake a musulunci ba to za ka tsinci kanka tsindim cikin haram ina so ya aure amma bai karanta ya rayuwar aure take a musulunci ba to za ka cuta za a cuce ka kana so ka yi harkar abin da ya shafi wato ainihin sana'a ba ka sanya ya yi kamata a ka ta sana'a maganganun da manzo ya faɗa akan sana'o'i da abubuwan da ya tsawata kada su faru a cikin sana'o'i sai ka kara ɗaya ka je ka ya gaya mana aikin annabi tu'ani nuhu alƙur'ani ma ya gaya mana kafinta ne ah, to wanda ya jirgin ruwa ko da aka shiga al'umma ta tsira bai da basira wani abin yayi ka kira harka abin da ya shafi wato kasuwanci a fita aje a siyo a so a zuci riba ya manzo ya ce wajen harkar riba ya ya ce kaza kaza duk waɗannan ya riba to sai kai karatun ta tun kafin ka tunkara kana tunkara da abu ya zo gaban ka garai za ka gan shi amma ka jayanci wannan abu kuma ka zo ka shiga ciki tsindin sai magana cewa abu kaza abin da sai ka ji wani bambara sai ka tunanin ba wata yakka ba ba wani ɗan bayani da zai baka damar abin da kake ciki sai ka ƙoƙar da kake yi a halatta ma abin da kake ba magana ka bashi kake ba so da kana ganin kai in ba haka ba magana samu ko riba ko kuma ci gaba ba za su to wannan shine abin da ya kamaci musulmi Allah ya sa mu dace kuma salam matsala ce wacce take tsakanin malamai akwai maganganu cewar shin wanda aka yi dace a cikin ranar idi ta zo a juma'a mutum ya je aka yi sallar idi da shi yana da zaɓi ya halatta tun da ya yi idi a zahar ɗin ranar da juma'ar ba sai ya yi ba wanda suke da wannan fahimta cikin malam akwai wanda suke da fahimtar cewar a za ka yi azahar amma bai zama lalle sai ka tafi juma'a ba idin da kai na safe ya baka damar za ka iya zama a gida ba sai ka je juma'a da ake ba kuma azahar ta yi kai azahar akwai wanda suke da wannan fahimta an fahimta ku saboda haka manzo yake cewa akwai dama ga wanda ya zo wannan idi ya dawo a yi juma'a da shi ga wanda bai dawo an yi juma'a da shi ba kuma yana da dama a musulunci to suka fahimci eh to tunda ya faɗa haka to in baka zo ba duk abin da ake yi dama a nan lokacin juma'a ake so kuma an ce kana dama ba sai ka zo ba to ba magana ka je kai azhar to suka ce ah, juma'a ce aka ɗauke ma ka zo amma za ka yi an fahimta ko manzo ya ce to amma dai mu za mu zo tunda ne limamin Shi ne mai jagorantar to kama ka zaɓi wanda manzo zaɓa mana ka je idin kuma ka tafi juma'a an fahimta ko to sai ya fi sauƙi ka huta da magana cewa za ka yi azahar ba za ka yi azahar ba in kai azahar ka yi laifi ko baka laifi in baka yi ba Allah yana bin ka sallarsa ko ko baya bin ka an fahimta ko yawwa Allah ya samu dace wannan yake cewa malam musulmi ne ya kasance yana tuban muzuru ma'ana yana aikata sabo amma yana tuba yayi nadama akan ba zai ƙara ba amma sai shaidan ya ƙara rinjayarsa ya ƙara aikatawa kuma har a zuciyarsa baya son aikata sabon ya bi matakai da dama amma daga baya sai ya koma malam wani mataki ya kamata ya ɗauka ya rabu da wannan laifin har abada kamar da aka ji wani tambaya da aka rubuto to da yiwuwar matakan ne da yake ɗauka laɓa-laɓan matakai ba su kai ƙarfi da ƙwarin yadda za su rinjayi saɓan da yake na farko ita niyyar daina abu in ta yi ƙarfi to abin da zai zo ya tunkuɗe ta ta tashi daga mai ƙarfinta ta zama laɓa-laɓa ina da wuya ita kanta niyyar ka yi ta da gaske ka ji a ranka ce to yanzu fa da ka ce ka bari ka bari sannan bayan haka su matakan da za ka bi ɗin sai a duba a gani waɗanne ka bi da su ɗin da ka bi su ne matakan da ya kamata ka bi ɗin ka tuba ko ku ba su ba ne in ka kuskure wa matakan to sai a gaya maka wani sau da ka shi sanin laifin wane iri ne shi zai baka dama a gama ga irin matakan da za ka bi don kauce masu in misali a guri za ake yin laifin kuma sai an je gurin ake yi to don me za ka yi kanka sai ka daina zuwa gurin kwata-kwata ba ka je ba bare ka yi shi sa Allah ce wala ta zina kada ku kusanci zina ba ka kusanta ma za ya kai saboda haka na farko inda ka san a guri kaza ne in dai ka je za ka yi laifin to kan ma ka je kuma ka kudurce a ranka ba za ka yi sannan kuma ka yawaita addu'a duk sallah duk sajjada, ga yawa Allah Allah kai ne kake rike da zakatan bayi na yi niyyar barin wannan laifi ka karfafe ni ka agaje ni ka ji kaina ka raba ni da shi kana gaya wa Allah kuma kana ɗaukan matakan ƙaurace wannan laifi ga zuciya tana ki ga gabanka suna aikata nesa da wannan abu ga kuma harshen ka yana roƙon Allah ya wato anin agaje ka akan ka bashi to da izinin Allah za ka bashi sau da haka matakan ne ya kamata a kalli irin wanda kai da kuma irin yadda ya kamata ka ɗauke sau da haka daga wannan bayanin da ne kai da kanka za ka iya fahimtar wato anin yadda ya kamata a ce ka ƙarfafa niyyarka ka yawaita addu'a kuma matakan ka ɗauki wanda suke masu ƙwarin gaske wanda za su saka bari Allah ya sa mu dace sau da ba bawa ya zama yana yin laifi yana tuba ina jin da na sani ana sa rai wata rana in ya bari ya zama ya bashi ke Allah ya sa haka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk